auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana honorable alhaji dr bello bako galadiman tungan magajiya dan malikin rijiyawa mayanan mai martaba sarkin sudan sannan dan majalisa mai wakiltan rijau a majalisar dokoki na jihar Niger chairman house committee mai kula da kananan hukumomi da kuma sarakunan gargajiya na jihar Niger to a uh, ran kai daɗe uh, kusan jiya za mu ce uh, al'ummar karamar hukumar jau da kake wakilta a majalisar jiha sun kwana da farin ciki sakamakon tallafi da ka bayar wa al'umma na kuɗaɗe kuma kasantuwar ga yanayin da ƙasa take ciki na matsin tattalin arziki da kuma tsadar kayan masarufi shi shin ran kai daɗe wani irin tsari kai wajen ba da wannan tallafi na kudade. To, wannan tsari kasan ba kowa ne yake tuna baya ba. Mun tabbata cewa duka ɗan siyasa yana alfahari da warwar ɗin shi ne da mazaɓun shi a inda ya hito da inda aka zaɓe shi. mun yi tsari ne wanda yake a kowane ward mun taɓa sannan wasu mazaɓu mun taɓo su domin kowa ya gane abin da suka yi ba manta da su ba ka kuma yi bayani bisa ga halin da ake ciki ne ya ba mu dama irin abin da bahaushe ya ce wai idan ruwanka bai ishe ka wanka ba wanke ka ka fita wannan ina magana ne akan cewa tun da abin da ke shigo mana bai isa mu zo wani project ba to ya zama wajibi mu zo talaka su ci gajiyar abin wannan shine hikimar da muka yi kuma kamar na yi bayani taron da aka yi jiya waɗanda muka tsara sunayen sun daga ward ward da mazaɓu mutane kimanin dubu ɗaya ne kuma mai karancin tallafi dai a cikin wannan envelope ɗin shine mai dubu goma saboda haka mun tsara su ne daban-daban akwai 'yan dubu goma akwai 'yan dubu ishirin akwai 'yan dubu talatin akwai 'yan dubu hamsin haka muka bi abin nan kowane ward kuma mun yi amfani da shugabannin jam'iyya ne su tsamo muna wa'annan sunaye wanda yake na faɗi wannan taro shine na uku tun da na je majalisa na farko a town hall na yi shi na biyu na yi a party office na uku kuma na sake dawo a town hall wannan tallafi kusan za a ce ya zagaya kuma jama'a sun yaba musamman kasantuwar kuma ka sawo malaman addini a ciki shi menene hikimar saka malaman addini a cikin wannan tallafi naka hikima guda ne idan ka tuna cewa duk wani abin da zama wannan ƙasa muna tafiya da addu'a ne da roƙon Allah to wa'in malamai su ne muke cewa malam muna barin addu'a ba kuma albashi ake biyan su ba to idan za a zo ana cin wannan gajiya kuma a manta da su to aiki mai suke yi to wannan hikima ne yasa muka yi la'akari da su su ma su ji canjin miyan su ko da na yini guda ne kusan yau za mu ce shekara ɗaya kenan da wata biyar da kafuwar gwamnatin right honorable umar muhammad bago wanda kuma dan jam'iyyar ku ne kuma kai dan majalisa ne ya ka a wani mizani za ka ɗora wannan gwamnati a cikin shekara ɗaya da wata biyar sabanin gwamnatin baya wato kowane kowane zamani da irin nashi lokaci in ka dibi gwamnatin baya irin nata abin ta sa gaba ya sama abin da gwamnati yanzu sa gaba gwamnatin baya sun huskanci gyara makarantayya ne da kula da abin da ya shahi kiwon lafiya a hali yanzu wannan gwamnati mai ci yanzu to duka sai ta rungume su tana dai kula da makarantayya tana kula da asibitoci ana na ana aiki wurare daban-daban sannan kuma tun da aka yi naija 1976 to date ba a samu gwamnatin da ta yi ya muce jiha da hanyoyi da gyare-gyare irin wannan gwamnati ba saboda yau an ka shiga mina duk inda za ka bulla sai ka tabbata cewa kana gani ana aiki ko ta wani hanya ka shigo mina sai kaga ana ka koma wanwe to kaga in Allah ya taimake mu Allah ya taimake mai girma gona ya ƙara wannan aiki lahiya lau idan daga aka fara aikin ga zuwa lokacin da za a ƙara shi baka shigo mina ba kila sai ka tambayi inda zaka bi ka je gona house to wannan abin da kowa ya sani ne a wannan kuma ba a cikin litta yake boye ba ba cikin daki yake boye ba abin da yake ga hili ne sannan 25 local government din nan ko ina ana wannan 5 kilometers a cikin gari wanda yake kai na mai magana dan rijo ne in ka zaga cikin gari yanzu ka ga inda ake yi to kaga ba labari aka baka ba kai ga nau ne so saboda haka mu wannan gwamnati duk abin da ake tunane mu ana yi muna abin da muke so domin wannan gaban ranka daɗe ka mm. kawo maganin tituna babban ciwon al'ummar karamar hukumar rijau shine wannan hanya da take ta taso daga kwantagora zuwa rijau zuwa zuru kuma da alamun kaman ita ma an ba da kwangilar ta shin ya kaji da kaji an ba da kwangilar wannan hanya aikin da ake a hanyar kwantagora zuwa rijau ko kuma zuwa iyakanmu da kebi ba ni ba tun mutumin da ke wannan zon din mu da muke daga niger zuru daga kebbi 'yan zamfara daga zamfara wannan hanya da sokoto duk za ta amfane su A eh, kwanakin baya sai da muka samu labarin zuru emirates za su yi tawaga su je su yi ma mai girma gona godiya sai kuma sake ja hankalin mutanenmu na ce a to mu muke jira aka ce a bari ya dawo to duk wannan shirye-shirye Allah bai sa yin shi ba domin bai zanna ba so saboda haka wannan hanya mun sani idan mutanen ƙasar ga za su yi ma mai girma gwamna adalci 2077 ba su yi wahala ba saboda mallar da ake samu ta shugaban ƙasa can tashi ne wadda ake samu ta wani jiha can tashi ne amma dai a jihar Niger mu mai girma gwamna adalci bisa ga irin yadda ya karkato yana yin ayyukan da talakawa za su ji daɗin shi za su ci gaba da harkokinsu na sana'a za su ci gaba da jirga-jirgansu na sifiri na yau da kullum to mai mai adalci domin abin da muke biɗa ne duk gwamnatin ta zo suna yi muna kamfe da hanyar nan amma da an ci zaɓe sai a yi banza da ita to allah ya kawo gwamnatin da yake ya cika kuma abin ya hudi kuma ya cika to ya rage muna sai godiya ga allah to ranka ya rabe a rayuwa kullum mutum yakan samu abin farin ciki wanda ba zai taɓa mantawa da shi ba a right honorable dr bello ba zan so ka gaya wa al'umma na duniya shin menene a siyasance ka taɓa yi wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba a rayuwarka kuma duk lokacin da ka tuna kana farin ciki da wannan to ka ce a siyasance amma ni ba a siyasance kullum zan tsaya ba a siyasance dai irin wa'annan abuwa da nake yi kullum na kwanta na tashi zan yi wurin cikin wannan abu domin na sani sadadin na wawaya na gane mutum ɗaya ya ji daɗi da ya ganni to ni kuma ina jin daɗin daɗin da shi ya ji kaga a siyasance wannan yana ciki sannan na biyu sadadin mutum ya ɗauke ni maƙiyin shi ni kuma na ɗauke shi masoyina yana jin daɗin wannan abu na uku sadadin na kwanta na tashi na kwankwasa ɗakin tsohuwa ta ci mata zane na gaisa da zai ƙara jin daɗi su saboda haka ni a rayuwa na abubuwan nan suna faranta min rai na to ranka da kuma ka san a rayuwa duk in aka ji daɗi kuma akwai akasin haka hmm. shin menene a rayuwar ka yake bakanta maka rai ran na rasa ma'aiki nan Allah ya gafarta mai amin ni a rayuwa duk abin da ran na rasa shi ran ran shi da ban mutane na maganganu cewa majalisar ta zama 'yar amshin shatan gwamna Umar Muhammad Bago. Shin me za ka bayyana wa al'ummar jihar Naija da ma Najeriya baki dai cewa ku ba 'yan amshin shatan Bago ba ne? Cewa amshin shata ya kuskure da wuri ya ce shatan ne? Sai mu huta. Ya ce mana shatan ne shatan gwamnan Bago ne da sai mu huta. Wa'annan kalamai abin da mutane su gane ba kalamai ne na 'yan adawa. domin a tarihin jihar Niger tun da aka yi jihar Niger 1976 ba a taɓa samun majalisa da kanta yake a irin wannan karo ba tun majalisa za ta zo da ayin wata shida kaga muhawara ana tunanin ya za a cire speaker ya za a cire principal officers to amma wannan yanzu muna da shekara ɗaya da wata biyar har yau ba a samu minti ɗaya da aka yi kaiwa kaiwa a majalisa ba to 'yan adawa ba su jin daɗin wannan abu sai suna ce mana yan anshin shata domin mu zo mu yi ta faɗa da gona aikin da gona ya dauko kuma ya lalace su cima biyan bukatar su an zo kamfe su amai za su waɗe to ba su samu wannan damat ne kurin hujjar su to rage daɗe a wannan gabar ba zan so kawo wata magana da mutanen rijau sau tari na tattauna da wa'yansu suna magana cewa a shekarar mai zuwa a zaɓe mai zuwa in allah ya kai mu gwamna ba ba ma sai ya zo rijau ba shin kana ganin ranka da ke menene dalilin su na faɗin wannan magana a ai a gutar da ita ka fara ai magana hanyar nan nake ga maka eh. na ce in za a mai alaci ma ba sai ya wahala ba domin ciwo ne wanda yake duk mutumin da ke yankin nan kai ba yankin gama har da jihohin ga makwabta hmm. abin na ya shahe su to ashe kuwa duk mutumin da ya warkar maka da ciwo mutum da ya kace mai zo ci maka gida hmm. ya ce maka malam ga rago hmm. ya baka kai kuma a lokacin nan kila kana da bukatar ragon nan ka yanka bayan ya baka wani rago sai ya juya yana isa sai ji an ce ai ka yanke ragon nan sai kuma ya sake aikowa ya ce malam ragon nan da ka yanke yanka ka haɗe ka bani wata shi ya za ka ji tana bashi ko ba za ka bashi ba to wannan shine abin da ke ta yanzu a naija a yankin area din an sun ce ba goba sai ya zo ba sun kyauta kuma gaskiya sun yi mishi adalci kuma kusan ma har su yan jam'iyyar adawa eh. ai ne sun ce in dai maganan gwamna ne sai dai sauran wasu kujeru su yi abin nan amma maganan gwamna ba za su abin nan rijau ba adawa abin da ke faruwa ga sauran jam'iyyu abin da kowa ya sani ne wato ita jam'iyya yin za a yi zaɓe akwai abin take yin kasafi domin shugabanni su zo su gaya mana sama cewa za su iya cin zaɓe to in ba kuwa ga jam'in nan abin nan ba zai zo ba to dama su manyan abin da suke kenan su karɓo abin nan su zo su yi zanne gare su su sa yara su ta koce koce suna zagin shugabanni a dan diga musu dan wani abu a wace ba don a ci zaɓe ba ai rijo ba dawa ina zai fara <laughs> to a ƙarshe wani kira za ka yi wa al'ummar maza bakata a rijau waɗanda kake wakilta amina kuma wasu irin fa'idoji za su tsammata a shekara uku masu zuwa ko biyu da wasu to a kira da na farko da zai musu shine zaman lafiya domin arziki bai zuwa inda ake harkaciya na biyu a sassauta cin zarafin shugabanni kakka ɗauka cewa ni ina tare da wani bai bani ba ka koma ka cin zarafin shi kuskure ne duk abin da shugaba zai baka ba ma shugaba ba kai karan kanka a cikin gidanka sai ka auna ka gani a kai hogen da zaka cikin ɗiyanka zaka jawo ɗan wani ɗan garme ce kai zo nan abokar zo nan ka ce an shi wanga je ka ci in ka gama ibrahim kai ka sani cikin ɗiyanka ginawa to bale harkan siyasa to kaga shi wannan ɗan da kai maka nan Allah ne ya rubuta a wannan rana shi da ce wannan abu to haka kuma kyauta yake wanda duk Allah ya tsara zai samu agabu gare ka wallahi komai ketan ka sai abin na je gare shi sai dai lokacin shi in bai ba da lokacin da ya yi ko kana so ko baka so domin rubutacce ne a tsarin rayuwar shi Allah ya tsara rana kaza ga lokaci kaza ga wuri kaza zai je an shi abu wurinka kuma baka iya goge wannan abu sai in lokacin da yayi to amma mu yan adam Allah ya muna gaugawa sadda duk kake nema ba a baka ba amma hankali ma sai ya kaurace kamar kana ganin bai son ka to abin nan shike ba mu wahala so amma aka sa hakuri duka za a cimma wannan guri saboda haka wannan kira zan yake kenan ah, kira na uku so da yawa kamar mu yanzu mutane ba su gane aikin majalisa yana daban da aikin local government ba daga ranar monday zuwa ranar juma'a da karfe goma ya muka shiga majalisa maganar waya babu ta muna iya shiga mu hito karfe biyar zuwa karfe shida muna iya hita mu gama wannan sitin mu shiga wanga mitin to amma a lokacin mutane sai su ta kira su ga kamar wani ya ki daukan waya na mance ne je cikin taro da na kira ga wannan abu saboda haka mutane su san irin lokacin da ya kamata su kira member dada ko na reps ne ko na house assembly in kana son ka abin ganshi daga dai karfe 8 na safe zuwa karfe 9 in ka kira shi a wani lokacin ba kai kuskure ba shi kuma in ya ga kiranka ko da wani abokin in ya gama bai biyo ba shi ko bai muka adalci ba ranka ya wannan magana da kai ta dawo da ni akan wata magana da kai jiya ah, wanda kusan na san haka jama'a da yawa ma sun san haka na ɗaukar waya kuma har kai godiya ga iyalanka mm. ka ce kana gode musu kasantuwar ba sa nuna damuwa duk lokacin da aka kira ka komin dare kowane lokaci ba sa damuwa abu abin tun ranka ya daɗe shin menene ya sa ka zama haka a siyasance wanda kusan ba duk ɗan siyasa yake da irin wannan hali ba ba na sare ta sama ba ne daga sama daga ƙasa na fara ta mm. mu dai tun npn mu malaman zaɓe ne yadda ake a juya nan a juya nan wannan ya wuce a matsayin da ya ci zaɓe mu ne masu yi har muka zo muna tsayawa takara ana zaɓen mu sannan ni na fara da kansila ne na zo na yi kyataka na basu ciyama sannan na zo na yi zaɓe na ci so biyu a ciyama to kaga siyasa wanda kake gani yanzu ma'aikaci ne yana resigning ya samu opportunity ya katsa da shi takara to baya daban da wanda ya koye ta a matsayin sana'a ba su zama daya saboda haka shi yasa gani cewa ita waya in kai kana siyasa bisa ga zamani to ba abin wasa ba ne ba kowane kira ne na bukata ba an shi yasa ga wanda bai saba da alheri ba yana gudun kiran nan don gani yake bukata ce za a gabatar mishi da ita shi wanda ya saba da alheri abun bai ta mai da hankali iyaka kurun ka kira ne duk irin guguwar za a dauko kalma biyu ne eh a'a akwai babu zo ka ansa kakka zo duk inda ka zaga wa'in ga suke ta yi to me yana hallaka kai wani kira an kira ka ne a taimake ka kila na sa kai na zan yi eh, na gama hira da ku cewa kai yanzu nan zan kama hanya zuwa kwantagora kuna wacewa sai wani ji labarin hanyar kwantagoran ba ta da kyau ni kuma na riga na sa kai sai kina da ban dauka ba sai na cimma wannan abu haya haka na cuci kaina ne to wasu ko kana ganin ka kwanta a gidanka aka kira ka ba a ɗauka ba aka kira ka ba ka ɗauka ba ƙila wani ya ji kishin kishin cewa miyaguna nan zagaye a gidanka ko ya ce maka kakka hito ko ya ce maka shirya ko ya ce maka kira jami'an tsaro Shi ne hujjar shi na kiranka cikin dare Ba ka sani ba to sai ka ki ɗauka sai aka rutsa da kai Ka ga wayo ya zama ciya so saboda haka wasu abubuwa ah, da yawa suna da mahimmanci amma mu mun ɗauke shi kamar saddu aka kira kamar bara ne ko roƙo to kaga wannan kuskure ne